mayakan sa kai masu alaka da alka'ida na garkuwa da ma'aikatan kamfanin iskar gas da ke hamada a algeria a cewar su saboda ayyukan soja da faransa ke yi a mali a mali kuma mutane da yawa a babban birnin bamako sun ce ana buƙatar karin sojojin kasashen waje domin dakatar da mayakan sa kai masu tsatsauran ra'ayin islama a jamhuriyar demokradiyyar congo kuwa gwamnati da 'yan tawaye sun rattaba hannu akan ajandar tattaunawa zaman lafiya a ƙasar kenya mutane sun yi jana'izar bogi domin binne shugabanni masu son abin duniya bayan da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka yi ƙoƙarin baiwa kansu kuɗaɗen ritaya masu yawa.